hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madina munawwara wanda ya daidai da 21 ga watan uku shekara ta 2021 za mu tsora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka na sheik abubakar mahmudu gumi wanda ke zamfara kaduna state nigeria mana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka wanda za mu yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana idan ba mance ba darasin da ya gabata mun fara magana akan taimama inda muka tsaya a hadisin farko na jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhu a yau za mu tashi hadisi na biyu na ammar ibn yasir al imamul al-hafiz ibn hajar al askalani rahimahullahu ta'ala ke cewa عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنكر قولك عمار بن ياسر ألا كارا مسيدا قال يكي ƙara musu yadda su biyu ɗin da shi ba mahaifinsa kenan kamar yadda aka sani duka suna ɗaya daga cikin manyan sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda suka yi shahada ga addinin musulunci kamar yadda za mu karanta a kissan ammar ɗin ala cewa ba'athanin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi annabi ya tura ni fi hajatin zuwa ga wato wata tafiya mai muhimmanci sosai ajinabtu falam ajri ma'a sai a wannan hali na tafiya sai janaba ta kama ni falam ajri ma'a ban samu ruwa ba a wannan lokacin fatamarratu fi sa'idi sai na shiga cikin turbaya na yi na jujjuya kai a cikin turbaya an gane kuwa wato na yi wanka da turbaya na yi birgima a cikin turbaya kamar yadda mutum yake wanka haka shi ma da ya shiga cikin turbaya ya yi birgima da wannan mai da wannan turbaya wato ya watsa ƙasanta ko ina ya shiga cikinta ina fata ana tare da ni kamata ta dabbatu kamar yadda dabba take shiga cikin ƙasa turbaya idan ta shiga ciki da wawatsa ruwa ta yi birgima a ciki ta yi kamar wanka da wannan mai da wannan eh, turbaya a ah, sun masu yi nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai na zo wajen annabi tsira da abinci allah su tabbata a gare shi ta zakartu lahu zalika sai na ambata masa haka faƙala sai ke cewa innama lallai kai ya fi ka ya wadatar da kai ko abin da ya cancanta ka aikata an ta ƙula biya haka da an ta a nan bi ma'ana an ta fa'ala ka yi haka da hannayenka ina fata an gane ko a kola a nan ba na zance ba ne wato na aiki ne sai annabi yake ce ma'ammar bin yasir in nama ya fi ka an ta kola biya da yake haka da yake cewa wato maimakon idan mutum bai samu ruwa ba yayin da yake cikin janaba ko kuma bai da alwala wato maimakon ya shiga cikin turɓa ya ce zai yi wanka da ita kamar yadda ammar ya yi annabi yake cewa abin da ya fi dacewa kawai kai haka da hannayenka sun mazara biya daihe al'ar darbatan wahida sannan sai ya yi mai ya doki kasa da hannayensa haka guda biyu sun ma masa hashimal alal yamin bayan ya doki kasa haka kowa yana kallo da kasan nan da ya ɗanfar da hannayensa hagun sai ya shafa shi mai ya cuɗa shi a hannun damansa sannan daman shi kuma shi ma ya ci cuɗa ma hannun hagunsa wa zahira kaffaihi ya ci cuɗa shi shafa ma wato a saman abin nan tafin hannunsa sannan da fuskansa muttafaq alaihi wannan hadisi al-Imam Bukhari da Muslim sun da shi واللفظ لمسلم wannan اللفظ na الامام مسلم ne wa fi riwayati kun ga anan na farko idan muka lura za mu ga da me aka fara wajen taimama a bayan bugun ƙasa sai me da hannu aka shafa hannu ta ko'ina bayan an shafa hannu sai aka yi me sai aka shafa fuska to wannan wafi riwayatul al-bukhari a riwaya ta al-imam al-bukhari fa wa daraba bi kaffaihi al sai ya buga tafuka hannayensa guda biyu a kan kasa haka kenan mun yi bayanin da meye ake taimama darasin da ya gabata an gane ko eh, wannan ba sai mun maimaita shi ba za a iya neman karatun da ya gabata ababen da suka halasta a yi taimama da su wajen malami to wadarwa bi kafaihi al-arda sai ya a wannan riwaya ta al-Imam Bukhari wannan riwaya al-Imam Muslim da Bukhari suka da shi amma wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari a lokacin da ya daki haka wani faka fihi ma sai ɗan hura haka wato hikimar ko da a ce akwai karfe ya dan farko reza a hannunsa an hura da ya kaga wannan abin mai ciwo wanda zai iya jima fuskansa ciwo ko hannunsa zai tashi zai sauka zai fice daga hannu. to sun ma masa habihi ma sai shafa da tafukan hannayen nan guda biyu wajahu wato fuskansa wa kaffai sannan da me a wannan riwaya ya fara shafan fuska ne bayan ya shafa fuska sannan sai ya shi shafa hannunsa kun ga aka san me kenan na farko na farko da me ya fara kafin fuska na biyu fa fuska ya fara to me za mu gabatar a nan riwaya farko za mu gabatar ko ta biyu فرغوتنا متفق عليه رسال يعني الإمام البخاري للمسلم تو ما لا هكنا تردسوا طيب تو مكومة تشكين القرآن <clears throat> الله سبحانه وتعالى بيان انتمام مع تشكين القرآن آه، تن تشكين سورة إلى إن ليكتوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه القرآن إذا بيفارة da fuska sannan bayan fuska sai hannu shi yasa malamai jamhuri majority suka ce abinda alkur'ani ya gabatar to shi za mu gabatar a sinima. ina fata ana tare da ni tun da alkur'ani ya fara da fuska kun ga shi ya gabata gabata sannan sannan hannu maganan da kuka yi wato magana ne wanda kun yi tunani mai zurfi sosai yayin da aka samu kaga hadisi muttafaq alai ga hadisi wanda mutum ɗaya da shi kaga a wanda zai bijiro mutum zai zo cikin tunaninsa wanda ake ittifafi shi za a fara gabatarwa kamar yadda yake wannan shi ne ya tabbata a bangare na malamai na mustalahul hadis sirarin jayar da wannan ɗin sai suka ce wannan wawon ɗin da ta zo a nan ai da aka ce a can ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه sai malamai suka ce wawon ɗin ba tana nuna jerantawa ba ne ba ta nuna wawon ba ko'ina ba ne idan ta zo take nuna wajabcin jeranta abu ina fata an gani a nan gida an fara ambatan ya daina ɗan amma akwai wasu ruwayoyi da suka zo ingantattu su ɗin ma kamar yadda ruwaya a imamun bukhari ta zo sai da aka fara ambatan fuska sannan hannu sai suka ce kamar yadda alkur'ani wasu daga cikin ayoyinsu ko kyawun tafsiri na alkur'ani shine ka fasara alkur'ani da alkur'ani misali wasu sama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najm saqi kaga wannan tafsiri ko ba haka ba tafsirul qur'ani bil qur'an da dai sauran misalai ga sunan da yawa a cikin alkur'ani mai girma to haka shi ma hadisi yayin da zaka fassara hadisi mafi abin da shi dacewa shine kai kokarin fassara hadisi da hadisi ko ka tattaro hadisan gabaki ɗaya sannan ka fidda ma'ana hadisi baya dacewa yayin da mutum zai fassara hadisi ya riko da wani bangare na wasu hadisai na wannan matsalan ya bar wasu hadisai din to saboda haka idan muka tashi sai mu hada hadisan gabaki daya kyawun fassara hadisi shi ma hadisi ya fassara ne ya fassara hadisi matukan ba an samu ta'aru bane ko makamancin haka to da haka zance mafi inganci ya yan uwa shine yayin da mutum zai taimama idan ya buga tafukansa haka guda biyu sai ya dan kakkabe ko ya dan hura dukan wasu abubuwa kila na cutarwa suka fita suka faɗi daga hannunsa sai ya fara shafar fuskarsa ko ina duk inda kasan ya cancanta ka wanke sha alwala shi ma a taimama ya gamata ka shafa wurin bayan ka gama sannan sai ka yi mai da wannan duka guda ɗayan za mu zo mu bayanin hukuncin duka guda biyu kamar yadda ya tabbata daga wasu sahabbai da kuma wasu aharar mazahiri ire-iren su al'imamu shafi'i da su abu hanifa da riwaya daga al'imamu malik bin anas an gane ko zance mafi inganci duka ɗaya ake wannan da ta shafa fuska da shi za ka zo ka ci a hannunka na tafin hannunka na dama za ka fara da shi cikinsa da wajen sannan sai ka yi mai ka shashafa hannun hagu shi kenan ka gama ba za ka yi nan ba za mu zo mu yi bayani kan abin da ya shafi zira'i wannan cewa za ka yi shafa ne har zuwa gwiwa ko ba za ka yi ba zance mafi inganci ba ruwanka da nan shi wannan gaba ki iya zira'in hannu ga cikin sauƙi ka yi mai. ta gama taimama cikin minti ɗaya ko aƙalla ma min minti ba zai kai minti ba ma wannan cikin sakon talatin ka gama wata idan mutum ya yi wannan har sai kokonto ya dinga kama shi in ba don ayoyi da hadisai sun zo ba sai ka ce to yanzu da wannan abun da ka yi da shi za ka yi sallah to har janaba ma ko da mutum yana a hali na janaba idan bai samu ruwa ba ko kuma ga ruwa amma ba zai iya amfani da shi ba ba mamaki shi kenan sai ke <laughs> cikin sauki shi ya sa wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj inna hadha ad-din yusr wa mai yashad hada din illa Galabahu, ina fata an gane to da haka a wannan shi shine gundaran hadisin yanzu mu zo mas'aloli mas'alan farko idan muka lura za mu ga cewa wannan hadisin ya fasara mujmal na alqur'ani mai girma dama hadisi yana fassara min alqur'ani mai girma ah, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayani na inda ya cancanta a yi mai a shafa na hannu wato tafin hannu kawai kaffai kaga ba ruwanka da mai da nan idan wani ya zo ya kafa ma hujja ya ce to ai Allah ya ce wa aydiyakum minhu da hannu sai ka ya ce ma ai duka wannan ana kiransa hannu sai ka ce a ai shi hadisi yana fasara ne yana fasara alkur'ani nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shafa zuwa kaffu kawai kaffu kuma shi ne wannan gaba ɗaya in ka haɗa shi da wannan shine zai baka mai hannu a wajen wasu malamai na mai na lugha ina fata an gane kun ga wannan hadisi ya fasara mai kenan ya fasara alkur'ani cewa inda ya cancanta a shafa zuwa nan shi Allah yake nufi binda annabi aka saukan masa da alkur'ani kuma ya fi mu sanin ne abin da alkur'ani ya kunsa inda a ce har nan ne da an samu ingantaccen hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shafa yayin da mutum zai ce mama har zuwa gwiwa hannu amma sai annabi ya ce zuwa wuyar hannu kawai matsalar farko ke shi yasa haka wannan hadisin ire-iren su abu da duka sun fidda kusan kwacin wannan hadisin a cikin littattafansu matsala ta shi ne shin a wannan taimama idan mutum ya yi yana ɗauke masa hadasi ne ga baki ɗaya ko koko daga ba idan ya samu ruwa dole sai ya yi wanka na wannan janaba kuma sai ya yi alwala ga sallan da zai zai yi ta wannan lokacin idan ya samu ruwa tunda kamar yadda muka yi bayani cewa yana halasta ka yi taimama idan baka samu ruwa ba ko kuma ga ruwa amma mutum ba zai iya amfani da ruwan ba ba maki rashin lafiya wanda yake mai tsanani idan mutum ya yi zai ƙara mai rashin lafiyan ko zai ja ga halakarsa ko kuma ga ruwa amma ba ka da guga misali gaba ɗaya ariyan anguwan babu ruwa babu ruwan famfo misali ƙauye ka haka ba ku da gugan da za ku ɗebo ruwan kaga wani ba zai iya cewa ya faɗa ciki ba zai iya mutuwa ko kuma ga ruwa a wani wuri amma akwai ɗan fashi sun tsara hanya ba za ku iya shiga wurin nan ba to wannan duka halayen yana halasta a yi taimama addini ya halasta haka ina fata ana tare da mu a rigima da mika'il ana tare da mutu tsaye to saboda haka matsalan farko kenan matsala ta biyu kuma Shi ne muka ce wato wannan taimaman yana halarta ka yi ta sawa'un kana da janaba ko ba ka da janaba ko kuma lokacin sallah ya zo baka samu ruwan wanka ba afuwa idan mutum yana da janaba ke nan, ko da zai janaba idan lokacin sallah ya baka samu ruwan alwala ba kamar yadda muka yi bayanin halayen nan gaba ɗaya to yana halarta ka yi ne ke taimama matsala ta ta uku shine idan yi wannan taimama, sai daga baya ka samu ruwa to shin dole za ka yi wankan tsarki ko ba za ka yi wankan tsarki ba to abinda malami suka rinjaya shine idan daga baya ka samu ruwa dole sai ka yi wankan tsarki shi yasa ita taimama tana ɗauki hadasi amma raf'an muƙayyada haka misali kai ne kai taimama kai sallah zahar? ana nan ana nan sai la'asar sai sai ka samu me ka samu ruwa amma baka cikin janaba to nan shi ma dole sai kai alwala domin yin sallan ne yin sallan la'asar ko da a ce da kai taimama nan baka fidda wani hadasi ba to dole sai kai alwala in dai ka samu ruwa to maganar taimama ya faranyi janaban da mutum yake da shi kuma dole sai yayi ne dole sai yayi wanka na tsarki domin fita daga wannan najasa da yake ciki matsala ta hudu shine idan mutum wani abu ya kama shi na addinin musulunci yayi kokari ya ishtihadi ba za a zarge shi ba kun ga wannan sahabin Ammar bin Yasir ishtihadi yayi da bai samu ruwa ba a lokacin sai yayi mai. sai shiga cikin ƙasa ya yi girgima da wannan ƙasan an gane ko idan mutum misali ya shiga irin wannan hali idan ya yi wani ishi hali a cikin addini musamman idan ya yi shi gwargwadon fahimtarsa na addini na ilimin da Allah ya basu to ba za a zarge shi ba matsala ta biyar shine yayin da mutum yake koyarwa ya yi shi a practical shi ya fi dacewa matukar zai iya yin wannan abin a practical ire-iren su taimama masu wankan tsarki ire-iren su sallan gawa da yi mamaci wanka da sauransu da waɗannan topics ɗin mawdu'an ana so yayin da mutum zai koyar inda zai iya a yi a practical shi zai fi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da ammar ya zo ya kawo mai ƙara sai yayi ya koya masa aikace annabi ya buga hannunsa bayan ya buga sannan ya yi ya shafa akan fuskansa da hannunsa a ga ai yadda ya gani a fatikal aikace shi duk abin da aka koya ma aikace to ya fi tabbatuwa duk daɗe wanda za ka yi ba za ka mance shi ba amma idan tiyori aka baka to ba a yi shi aikace ba ƙila idan ta zo kai kaɗai za ka aikata shi sai ka dinga samun kokonto ko samun ah, wasu wasi a kai kamar yanzu waɗanda suke karantar kwamfuta da irin su medicine yadda mutum zai ci theory in bai zo ya yi shi aikace ba to akwai sauran akwai matsala kai matsala ta shida shine abin da ya fi dacewa shine a yi duka ɗaya a taimama ba a duka guda biyu ina fata an gane duka ɗaya ba a duka guda biyu so ɗaya kyawa idan ya buga so ɗaya sai ya shafa ya ɗan hura ya ɗan kakkaɓe ƙasan misali ila akwai wani ƙarfe ko reza ya manna da shi ko duwatsu sai ya shafa a nan ko ina da inda ya san alwala zai ke sannan sai ya shafa tafuka hannayensa matsala ta shida kenan wannan duka ɗaya shine abin da jamhurin sahabbai da magabata suka tafi duka cikin waɗanda suka tafi akan duka ɗaya akwai a ali ibn abi talib sannan akwai ammar bin yasir wanda ya roito wannan hadisi sannan akwai abdullahi ibn abbas sannan akwai imamu sha'abi sannan akwai afa ibn abi rabah babban tabi wanda ya rayu a makka akwai makashur sannan akwai al ahmad bin hanbal imam ahlus sunnati wal jamaa sannan akwai ishaq bin rahuya wannan malamai sun daga sahabbai har tabi'a har wanda suka zo bayan su duka sun tafi akan ne duka daya an samu kaɗan daga cikin magabata wasu daga cikin sabbin irin su abdullahi bin umar da su jabir da su ibrahim nasa'i da su hassan albasari tabi'ai da sufiyan da malik riwaya daga malik da abdullahi ibn mubarak da imamu shafi'i su kuma waɗannan tawaga na biyu suna ganin babu laifi mutum ya yi duka nawa ya yi duka biyu ɗin eh sauri an gane ko to amma zance mafi inganci shine zancen sahabbai na farko wato mutanen farko yasa hatta ibn al-qayyim al-jawziya wani babban malami dalibin shekul islam ibn taymiya wanda yake da littafin zadul ma'ad da su ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin shi ma ya tafi akan me zance mafi inganci shine duka daya a cikin littafin zadul ma'ad ina fata wadu har ibn eh, al-qayyim al-jawziya a littafin yake cewa babu wani dalili da ya tabbata cewa ana duta guda biyu a taimama duka ɗaya ne mun ga wannan ayya ma fi sauki ko ba haka ba sannan haka ba a shafa nan ba a shafa nan kamar yadda muke ba a taimama nan kawai dukkan hadisan da suke suke magana akan shafan zira'i ba su inganta ba shine abinda malamai suka tafi akai daga cikin su akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa dukkan wanda yace wajen taimama za a shafa zira'in hannu to wannan ya zo da wani abu ne daga gare shi amma ba wai nassi ingantacce ba daga Allah subhanahu wata'ala ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata wa shine abinda yake rajihi a wannan mas'ala hatta abu hanifa da al'imamu shafi'i da riwaya da imamu malik kamar yadda muka ce suna ganin duka guda biyu din nan amma gaskiya ce mafi inganci duka ɗaya ne sannan shafa zuwa na shine abinda da su ibn al-qayyim al-jawziya suka rinjaye da su al-imam ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala ina fatan matsalar taimama ta fita sosai siffanta da abin da yake sunna duka ɗayan menene ya cancanta a fara shafa an gane ko sannan kuma zuwa ina ya gamata a shafa wanda yake a sunna muka ce zuwa ko in kai wuyan hannu ina fata abin da ya shafi taimama ya fito karara wannan ranar bai roito mana wannan hadisi amma ibn yasir yana ɗaya daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wasu ma suna cewa su ne farko waɗanda suka fara ne shahada addinin musulunci ina fata wazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya wuce yaga ana azabtar da su sai ke cewa isiru ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna ana azabtar da su ta ko ina an ce dole sai sun kafirta su kuma suka ki kafirta an azabtar da su shi yadda yake tsammani lokacin addinin musulunci yana farko farko wasu suka ce yasir an ɗaure shi da dubbobi aka kora su wannan ya ja hannun nan wannan ya ja hannun nan bayan duka da bulala da aka yi ta masa da azabtarwa a duwatsu haka suka kashe shi wasu malamai suka ce matarsa sumayya bayan azabtar da ita da suka yi da duwatsu duka da shanyawa a rana sai suka ɗau ƙarfi ko rodi suka sanya shi cikin wuta bayan ya yi wuta ya yi jajir sannan sai suka ciro wannan wa'iya zubillah sai suka sa a gabanta a farjinta haka suka kashe ta suka hallakar da ita wa'iya zubillah shi sa Allah subhanahu Wata ala ke cewa farukun khairun min ulaikun, am bara'atun fi zubur yanzu idan akwai kafirai ƙaryan kafirci suke nau'i na azaba idan muka yi kwamfiyarin ɗinsu mukarana da waɗanda annabi sallallahu ala'uwa ya buwar maya da su a lokacin da annabi ya zo ya same su ana masu wannan azaba sai ce ku yi haƙuri Allah subhanahu wata'ala ya muku alƙawarin shiga aljanna cewa insha Allahu makoma ku ne aljanna shi yasa aka ce sune wanda ra'ayin wasu malamai suka fara shaida shahada a addinin musulunci kuma da wannan za ku ga wasu ma'abuta ilimi suna sanya ma yaransu sumayya ko ammar ko yasir shi kuma amma kamar yadda aka rawaito tsanani ya yi tsanani suka ce sai ya kafarta yarsa ya zai yi ya furta kalmar a baki kawai amma a zuciyarsa imani ne a ciki daga baya kuma abin ya dame shi shi ammar ɗan nasu kenan sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mai complain kuka akan haka ana nan sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim wato Allah ya bayani ya ce amma ire-iren kuka da ku matukan wannan kafircin da ka furta, ba wai da gaske ba a ka imani Sabida azaba ce ta kai azaba ba ka san lokacin da ka kafirta wannan kalmar ba to wannan babu da akan haka insha Allah shi yasa in Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum innamal a'malu binniyat ayyamin zuciya Allah yake kallon to wannan wanda ya roito mana wannan hadisin shine wannan amma kun ji abin da ya faru da shi da iyayensa guda biyu shi yasa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi addinin musulunci tun farko farko ba fi makka wannan azaba a makka aka musu kamar yadda muke bayani lokacin musulunci yana farko farko sannan yana cikin wanda suka yi hijira garuruwa guda biyu wato habasha sannan da ina da da da madinatul munawwara ah, habasha ita ce eh, ethiopia ce ethiopia sannan ya halarci ya uka da annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai badar sannan wasu malar suke cewa ya rawaito hadisai a ɗaya guda har guda 62 kuma shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari yake cewa tattuluka alfi'atul baghiya wato a lokacin da mayan da ya faru tsakanin Ali Ibn abi talib a yakin sifin, ko ya san yakin siffin ko bayan waƙa'atul jamal da shekara ɗaya kamar yadda wasu malamai suka ce ko da makamancin haka aka yi yakin ne aka yakin sifin? wanda siffin wani wuri ne wanda yake wajajen siriya sha ko tsakanin siriya da iran tsakanin muawiya bin abi sufyan da ne da ali bin abi talib kowa ya san dai mayan da suka yi yakin da suka yi mai yaki wanda yake babban yaki aka ce an kashe dubbai na sahabbai a lokacin dubbai fa aka kashe wanda aka ɗau kwanuka ana wannan yaki saboda lokacin ali bin abi yana mai mubaya ne khalifa shi kuma lokacin muawiya ya ga cewa yana gwamnu a can sha yana ganin abin da ya fi cancanta kafin a ce za a yi magana halifanci shine a gano suwa ne ne suka kashewa usman bin affan a lokacin a wannan yakin aka kashewa wannan amma shi ne wanda aka yi ishara ta tulka alfi'atul babiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa umruhu shekaran lokacin shekarun amma yana da shekara 73 haka Usman almi suka ce radiyallahu ta'ala an wa an walidayhi hadisi na gaba an ibn Umar an karbo daga Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kara musu yadda kala yake cewa wato da shi da mahaifinsa kenan mun yi bayani akan wane ne abdullahi bin umar a darussan da suka gabata babban sahabi ne wanda yake sananne babansa kuma shine umar ibn al-khattab wanda umar yana ɗaya daga cikin khulafa guda hudu nan wanda shine khalifa na biyu bayan abubakar siddiq wanda abdullahi bin umar ya kasance mutum ne mai tsananin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da sunna annabi aishatu radiyallahu ta'ala anha matan annabi Allah ya kara mata yadda sallallahu alaihi wasallam take cewa ban taɓa ganin mutum mai tsananin koyi da sunna na annabi sallallahu kamar abdullahi bin umar har ma wasu cikin sahabbai suna ganin kai abdullahi bin umar kamar akwai nau'i na tsanani a tattare da shi wajen saboda tsananin sun koyi ga annabi amma ba haka ba ne wato imani ne ƙarfin imani ne wanda ka ga yana tsananin son annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi da shi to ana mai kyakkyawan rasin cewa imani ya ne ya tabbata cikin zuciyarsa cikin labaran da ake cikin abin nan a saboda tsananin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran abdullahi bin umar ya zo shuɗewa yana tare da annabi suna cikin tafiya sai suka zo shuɗewa wajen wata bishiya sai annabi salawatullahi wa salamu alaihi ya sunkuyar da kansa a da ya zo shuɗewa wajen gefen wannan bishiya to duk lokacin da abdullahi bin umar ya zo ketawa wajen wannan bishiya shi ma sai ya yi sai ya sunkuyar da kansa saboda ganin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu ya cewa har bayan an bayan ma an cire wannan bishiya amma inda abdullahi bin umar ya zo shuɗewa wajen wannan wari inda da bishiyar take sai ya yi sai ya sun fiye da kansa saboda tunowa da cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata to saboda haka wannan ba Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tayammumu darbatan wato ita ce mama duka guda biyu an gane ko wannan shine dalilin waɗanda suke ganin cewa duka biyu ne wannan shine dalilinsu amma halittin da ya gabata shi duka guda nawa duka guda ɗaya wannan kuma ke cewa duka guda biyu ne bazarbatun ne dukan farko domin abin nan shafa hannu sai na biyu a lilyadaini darbatun lilwaji dukan farko idan mutum ya daki ƙasa domin ya shafa fuskansa wa zarbatun duka na yu kuma lilyadai na ilal ne domin shafa hannu zuwa ina zuwa gwiwa hannu rahar dara kutuli wa sahawala imma waqfuhu to kun zo inda matsalan take <clears throat> al-imam dara kutuli ya rawaito wannan haditha amma digajigan malamai na ilimi na hadisi sun ce wannan hadisin bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato mawqufi ne wato daga sahabi ne da aka ce hadisi mawquf shine wanda yake maganar sahabi ba maganar wa ba annabi ba salawatullahi wa sallamu kun ga hadisin da gabata wanda ya nuna mana duka tsaya kun ga shi direct aka ce zuwa gawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan aka ce mawquf sannan bayan haka a hadisi mawqufi malamai suke cewa na ilimi na hadisi idan ya kasance mun yi ya ci karo da hadisi wanda yake marfu'i to ana ɗaukan hadisi marfu'i a bar me a bar makofi saboda wancan magana annabi ne wannan magana sahabi ne sun kai ba za ka haɗa magana annabi da waninsa ba da sahabi ba to shi yasa a mazhabar malikiyya suna cewa dukan farko shine farilla na biyu kuma mai sunna wato mustahabbi sai wasu malamai suka ce to mu abinda mu yi za mu yi roƙo da dukkan hadisan guda biyu mu aiki da su duka ɗayan nan shine wanda yake wajibi a wajen taimama duka na biyu ba wajibi mana, idan mutum ya so ya yi, idan ya so ba dole sai ya yi shi ba wato na kamal ne na cikawa ne kawai sai suka ce saboda haka muna da maganganu guda uku wanda suke ganin cewa duka ɗaya ne wanda suke ganin dukan ƙasa sau biyu za a yayin da za a yi taimama sai wanda magana na uku shine wanda suke ganin cewa ya gamata mutum ya yi guda biyu ɗin amma ba za a tilasta shi sai ya yi na biyu ba idan ya dauki ƙasa sau ɗaya ya ga zai iya shafa fuskarsa da hannu to ya wadatar da shi idan ya ga wani wuri ba zai samu kasan ba zai iya kara dukawa wannan su ne maganganu guda uku amma a maganganu guda uku kamar yadda muka ci gaskiya a zance mafi inganci an fi rinjayar da maganan farko wato idan mutum zai ce mama ya dake kasa su daya wannan shine abin da ya fi shahara a wajen malamai ma'abuta ilimi sannan kuma jera ta wanda muka yi bayani wannan shine abin da yake ya fi dacewa wato fuska za a fara shafawa bayan fuska sannan ne sannan sai a shafa hannu sun da Allah ke famsa wa biyu juhikun wa idikun minu, kamar yadda muke cikakken bayani a wancan hadisin farko hadisi na gaba wanda ba maki na tsaya a kansa ko insha Allah ta'ala mun yi rattin farawa da wanda muke kina yan uwa da ranar Lahadi a dinga kokarin zuwa da wuri inda ana gama sallah za a iya dinga farawa a yanda za a samu a yi hadisi da yawa kuma kada a dinga mancewa ga su mala ahmad za ku iya dinga tunawa ko alhaji malam mika'il tunawa mutane kamar ranar asabar kafin abin an abi huraira an karɓo daga abu huraira babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala an Allah kara masa yadda wannan sahabi yana ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi salawatullahi wa salamu alaihi muka ce ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa fathul bari yake cewa ba taɓa samun sahabin da ake saɓani wajen sunansa garwa ba kamar abu huraira maganganu wajen guda talatin a kan menene suna wasu ce abdallah wasu ce abdurrahman amma zance mafi inganci abu huraira cikakken sunansa shine abdurrahman ibn sakhri shine wannan zancen aka kirin jayarwa a zantuttuka guda talatin to mun sha yin bayani akan wane ne abu huraira a darussan da suka gabata za a iya neman waɗancan karatuttukan insha Allah ta'ala domin neman yin cikakken bayani akan kansa ala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya ce as-sa'idu wudu'ul muslim wato ita turbaya ko ƙasa ita ce alwalan musulmi turbaya wato alwala ne gawa ga musulmi in lam yajril ma'a idan bai samu ruwa ba ashira sinin ko da shekara goma wato ko da shekara goma idan mutum bai samu ruwa ba na yin alwala ko da a ce janaba ta kama shi ba zai ce ya daina yin sallah ga baki ɗaya ba cewa yanzu shi ya zo ya kwanta ya ta tiƙa bacci abin shi ba shi ba halartun sallah asubahi ko isha'i ko me salloli guda biyar wannan wargi ne ga addinin musulunci ina fata an gane addinin nan yana da faɗi sosai sannan Allah subhanahu wata'ala ufar rahim wato ya sauwake mana hanyoyi da dama na yin ibada shi yasa annabi yake cewa idan baka samu ruwa ba to turbaya wannan shine yake matsayin ruwa wannan mutum zai yi taimama ya je ya sallah da wannan taimama ko da za ka yi shekara goma misali kana can cikin ƙauye ko cikin daji kai shekara goma ba ka da ruwa duk da wannan ma'ai zai wahala ko tunan dole mutum da zai ba zai rayu ba sai da ruwa wajen alnaminal ma'i kulla shai'in hai sai sai annabi yake cewa fa idza dalma'a. maa amma idan mutum ya samu ruwa falyattaqillaha ya mata yi tsoron Allah da ya halicce shi wa yumissahu basharatahu wa yayi amfani da wannan ruwan ya shafa jikinsa idan da kamar yadda muka yi cikakken bayani a farkon karatu na yau mun ce ko da janaba ya kama mutum yana halarta yayi me yayi temama wannan temaman ya je ya sallah idan bai samu ruwa ba an gane ko idan kuma ya samu ruwa fa muka ce to dole zai yi wanka na mai na tsarki shine abin da ya fi dacewa haka idan ya samu ruwa zai maimaita zai yi alwala domin ya je ya yi sallah shine wani misahu basharatahu sai ya ji tsoron Allah ya je ya yi wannan wanka na tsarki idan yana a hali na janaba idan kuma bai hali na janaba ya ji tsoron Allah ya je ya yi alwala idan zai kara yin zai je ya yi wata sallah rawahul bazar al-imam al-bazar ya da wannan hadisi a cikin musnad nasa wa sahahu ibn al-qattan lakin sawaba dar qutni irsalahu idan irin su al-imam dar qutni littafin ilal ilal hadis babban malami ne na hadisi sosai al-imam dar qutni yana ɗaya da sun jigajigai da ake ji da su a duniyar ilimi ta bangaren ilimi na hadisi cewa wannan hadisin mursal ne wani tirmidhi an abi zarrin nahwahu wa sahahu al-imam at-tirmidhi ya fidda kusankwacin wannan hadithin a cikin sunan nasu daga Abu Dharr al inda ya kawo lafazin yake cewa ishtawaitul madina fa amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibilin fa kuntu fiha فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حلك أبو ذر فقال ما حالك فقال كنت أتعرض للجنابة وليس طلبي ماء sa'idu الصعيد طهور لمن لم يجر الماء ولو عشر سنين kun ga wannan hadisin ya karfafa ma wancan hadisin kenan ina fata an gane kun ga ya samu shawahid Wannan riwaya ta Abu Huraira wannan riwaya ta Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu annabi yake cewa ko da bai samu me ba ruwa gwargwaron shekara goma shi yasa babban malami na hadisi na wannan zamani a Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yake cewa a gaskiya zance mafi inganci wannan hadisin hasan ne wato ya inganta saboda yana da shawahi sannan bayan haka rijaluhu ala shartin al-imam al-bukhari to saboda haka zance mafi inganci shine ma'anan wannan hadisin ya inganta cewa in dai mutum bai samu ruwa ba baya dacewa ya daina yin ibada kwata-kwata yace saboda rashin ruwa babu ruwa addini ya yassare maka hanyoyin yin ibada shine ka yi mai taimama da turbaya shi yasa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wajhu ila turbatuha lana tahuran in najri kuma yana daya daga cikin khasa'is na wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ya'yan uwa malamai sun fidda fa'idodi karkashin wannan hadisi fa'idan farko shine idan muka lura za mu ga wannan hadisi an kira taimama da ne da alwala tunda as-sa'idu wudu'ul muslim wato shi turqaya alwalan mutum ne alwalan musulmi ne wato yayin da musulmi bai samu ruwa ba zai iya amfani da turqaya matsayin ne matsayin abin nan alwalansa yayi kamar yadda muka yi cikakken bayani da sifofi waɗanda suke sune sifofi na sunna da kuma inda ya gamata a yi shafa cewa ba a shafa zuwa zira'i wannan kuskure ne abin da yake sunna shine zuwa ina zuwa waya hannu kawai wannan shine sunna kuma muka yi bayani cewa duka ɗaya ne ba a duka biyu duk hadisan da suka zo akan duka guda biyu ba su inganta ba an gane ko da wanda suka yi bayani akan shafa har zuwa zira'i su ma duka malamai sun raunana su to saboda haka duk tsawon lokacin da za ka yi ba ka samu ruwa ba ka yi taimama fa'ida na biyu shi ne shi taimama duk abin da ruwa zai ɗauke zai ɗauke na najasa da na janaba da sauransu ita ma taimama idan ka yi ta wato kamar ta ɗauke maka wannan abu amma ɗaukewa na wani lokaci shi ne zance mafi inganci akwai malaman da suke gani na gabaki ɗaya wanda idan yi taimama ba sai ka zo kayi wankan tsarki ba daga baya to wannan zance ne mai rauni zance mafi inganci shi ne. tana ɗauke najasa ɗaukewa na lokaci muƙayyad daga baya ka samu ruwa dole za ka yi wankan tsarki ko ka yi alwala domin yin sallah wadda take ta gaba sannan fa'ida na gaba shi ne wadda muka shayin bayani cewa yayin da ka samu ruwa dole za ka yi ne, za ka yi wanka na tsarki ɗin wannan shi ne nawa na abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da kuma hadisin abu zarin da fari wanda yake ya karfafa hadisin abu huraira kuma muka ce hadisin yana da shawahi shi yasa ire-iren su shek nasiruddin albani suka inganta hadisin shi yasa ma'ida ta ƙarshe a babban malami al'imamu alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala mai littafin nan bulugul mara wanda yake da fathul bari sharhin da ya musayi bukhari kusan mujallali wata nuska goma sha uku wanda ya tumbatsa sosai a fage na ilimi wani wasu malamai suna gani ma shine khatamul huffa asalin in aka ce hafiz a hadisi to suna ganin ibn hajar shine cikamakin su wato shine na karshe to yake cewa a hakika dukkan hadisai da suka zo <clears throat> suke bayani akan shafa na taimama wanda suka fi inganci a siffa na taimama shine hadisin abu juhaim sai kuma hadisin amma ibn yasir wanda muka karanta wa ma adahu ma fa da'ifun al al ibn hajar al-fatul bari yake cewa dukkan hadisan da suka yi bayani akan sifa na taimama idan ka cire waɗannan hadisai to dukansu suna da rauni a gaskiya malamai suka sun rauna su to nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin nan faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi wannan muke kuskure muna roƙon sai gafarta mana bayan kiran sallah idan akwai masu